الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا العقيدة الواسطية من شوك الإسلام تيمية الحراني أيوة إن شاء الله ذا مدرسنا عشرين دقيقة kuma za mu tashi albabu sani babi na biyu al'imanu billahi wa kutubihi wa rusulihi imani da Allah da littattafan da Allah ta'ala ya saukar a taura injila zabura alkur'ani da sauransu wa rusulihi da kuma manzoninsa daga kan annabi nuwa zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashtamilu ala faslain yana tattara akan fasali guda biyu al awwal fasali na biyu al-iman bi anna al kalamullah imani cewa al maganar Allah ne munazzalun ghairu makhluq abun saukarwa ne daga sama daga wajen ubangiji ta'ala ghairu makhluqin ba abun halitta ne. Ƙur'ani ba halitta ne na Allah ba sifa ta ubangiji subhanahu wataala الفصل الثاني فصل نبي الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة zai mana bayani cewa muminai tabbas za su ga ubangijinsu ranar alkiyama a farfajin da kuma aljanna insha Allah. fasli na biyu al'imanu bi annal Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu imani cewa alkur'ani maganar Allah ne abun saukarwa ne ba abun halitta ba ne wani abun da na karantan ba daga cikin maganganun shekul islami jami'a sai sa wasu a wasu nutsaɗin ba za ka samu wannan ba sai a irin wannan mana wani ne da ya tsara shi a haka ya fi kusur da shi ya masa fasali fasali da babi babi So sai ce wa minal imani bihi wa bi kutubi wannan ita ce maganar shekul islami jami'a yana daga cikin imani da Allah wa bi kutubihi da imani da littattafan Allah al-imanu bi anna qurana kalamullah imani da cewa al-qur'ani maganar Allah ne kai imani cewa al-qur'ani maganar Allah ne Wani yana daga cikin imani da littattafan Allah domin littattafan Allah manya-manyan ai guda hudu ne A taura injila al sai ka ce zabura wanda ya fi shahara to shi shine a gaba sannan a ci injila to yana da in an ce imani da littattafai to lallai dole ko ka imani da alkur'ani domin imani da littattafai rukuni daga cikin rukunin addinin musulmi abin nan rukunin imani kamar yadda mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sayyidina Umar fa akhbirni anil iman ba ni labari menene imani yace al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi kaga kai da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da imani da kaddara wannan sune rukunan imani guda shida to daga cikin rukunan imanin kaga akwai al-imanu bil kutub ana nufin al-kutubus samawiyya littattafan da aka saukar daga sama to imani da littattafan da aka saukar daga sama wajibi ne rukuni ne na imani in ka imani da wannan ba baka da imani to na daga cikin imani da littattafan da aka saukar daga sama imani da alqur'ani to da alqur'ani shine babba kuma da ya sauka ya shafe hukunce hukuncen sauran littattafan gaba daya to sannan kai imani kuma cewa alqur'ani maganar Allah ne al-iman bi anna al-qur'ana kalamullah imani cewa al-qur'ani maganar Allah ce ba wani abu ne da Allah ta'ala ya halitte shi ba kuma ba maganar wani bane kamar ne tabbata suratul tauba ubangiji ta ce wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah idan wani daga cikin mushrikai kafirai ya nemi ka bashi amana ya shigo garin Madina ka bashi amanan har ya ji maganar Allah wato har ya ji alqur'ani ya ji ana ta karanta alkurani ne maganar Allah wataƙila ya imani da sababin wannan kamar yadda jinnun nasibi aljanu suka ji manzon sama yana karanta alkurani suka yi imani wajibi ne ka yi imani cewa alkurani maganar Allah ne ba kamar yadda wasu daga cikin yan bidiya suka ce qur'ani ba maganar Allah ba ne, halittan Allah ne sannan munazzalun kuma ka yi imani cewa alkur'ani abun saukarwa ne wato daga sama ubangiji ta'ala ya saukar da alkur'ani kamar yadda yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma ka saukar da alkur'ani kuma mu ne zamu kiyaye alkur'ani da kai dole ka imani cewa alkur'ani fa daga sama ya sauko ba ƙasa ka yi shi ba maganar Allah ce da ya saukar da ita daga sama kuma alkur'anin tuntuni yana lauhin mahfuz kamar da Allah ta ce bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz alqur'ani littafi ne ko abun karantawa ne mai daraja kuma yana nan a lauhin mahfuz sai ubangiji ta ta'ala ya saukar da shi saukarwa kala biyu sauko da shi daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza a saman duniya wani daki ne baitul izza a saman duniya sama ta dai kenan wannan kuma ya faru bayan manzala salama ya zama annabi bayan ya cika shekara arba'in an fara masa wahayi. sannan kuma a daren lailatul qadri aka saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza a cikin wata ramadan kamar da ubangiji ta ala yake shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan wata ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa kuma yace inna anzalna fi lailatin mubaraka mun saka da alqur'ani a dare mai albarka sarki cewa inna anzalna fi lailatul qadri mun saka da shi a dare lailatul qadri shine dare mai albarka kuma dare lailatul qadri a cikin watan ramadana ake fara madama watan ramadana ake samu kaga wannan saukarwa ta farko kuma saukar da shi jumlatan wahidatan a tunkule daga lahil mafuz kun rungun din sa kashi baitul izza a saman duniya mala'iku ne suka suka sauko da shi zuwa ga saman duniya ne kamar yadda Allah ta ce bi aidi safara kiramin barara wanda aka mala'iku jakadun Allah su suka saukar da shi sannan daga nan sai aka fara saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da kadan kadan fara saukarwa ma a cikin watan ramadana aka fara saukar masa da shi yana cikin karu hira hira a nur a makka aka saukar masa da aya biyar na farko na suratul alaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم aka saukar masa da shi sannan na gaba wahayi sai tsaya aka samu fataratul wahayi wahayi ya yanke manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Ah, ya shiga damuwa saboda ga alheri ya zo kuma abu ya tsaya to ana na anan ana na ana tafiya kuma dan Allah ta'ala saukar masa da ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadhhir wa rujuza fahjur aya biyar na farko na suratul muddassir daga nan sai ya zama manzo da can annabi ne a saukan aya biyar na farko na suratul alaq yanzu kuma ya zama manzo shikenan daga nan wahayi ta sauka ana ta saukar da alkur'ani wani lokacin da biyu wani lokacin ba sababi wani lokacin sura dungurungun ɗinta wani lokacin kuma ayoyi ko aya sai a ce a sata a cikin sura kaza a karkashin aya kaza ko tsakanin aya kaza da kaza haka qur'ani ya sauka har manzala ta sama ya aikin hajji ya hijira tana shekara goma bayan shekara goma sha uku kenan ana sauka ashirin da uku ana saukar da alkur'ani aka saukar masa da alyauma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan aka saukar da wato ainihin waɗannan wannan ayan wanda take nuna an gama cika shari'a ba wani abu kuma sabuwa sabo na ibada da zai sauko ba wani halal da haram da zai sake saukowa an gama bayan nan ko sai aka saukar masa da aya ta karshe wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun anan ka duk sati daya an za su bar duniya ko kwana ta ko tana wannan ita ce ƙarshen aya da ta sauka wannan shine ma'anan munazzalun alqur'ani abun saukarwa ne daga sama shi yasa littattafai ke ce musu alkutubu samawiya, littattafai na sama gairu makhluqin alqur'ani ba abun halitta bane dole kai imani da wannan ba halittan qur'ani ya kai ba a'a a ce daga cikin sifofin ubangiji ta'ala shi yasa imam malik yake cewa alqur'anu kalamullah wa kalamuhu min sifatihi wa laysa fi sifati la shay'un makhluq alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah tana cikin sifofin Allah babu wani abu na sifan Allah da za a ce abun halitta ne a in abun halitta ne kinan da bai siffan da sifan ba sai daga baya to da haka alqur'ani siffa ce ta ubangiji ta'ala ko da maganar Allah ce dole kai imani da wannan kenan ubangiji ta'ala yana magana ba kamar yadda wasu 'yan bid'a suke cewa Allah baya magana ba wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa magana mun karanta wannan a baya Ibn Abi Zaid al-Qirawani a cikin risalansa yana cewa wa anna al-Qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayabita wala sifatin bi makalli makhluqin fayanfa al-Qur'ani maganar Allah ne ba abun halitta bane bare ya halaka don wanda aka ce halitta ne ai yana da farko yana da ƙarshe yana da farko yana da yana da ƙarshe wata ran sa waye gari babu shi in ka ji an haifiwa ne to wata ran kuma za a ce ya mutu ijulil mauti wa ulil kharabi saboda aka ce an kera shi wata ran kuma za a samu babu shi ya kare yace kuma ba siffa ce ta halittan Allah ballan da na ta kare da kai saurayi ne yanzu za ka dawo tsoho nan gaba don abu sabo ne nan gaba zai zama zai zama tsoho siffarsa ta ta canja to alqur'ani ba haka bane maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala wa mal qur'anu makhluqan ta'ala kalamu rabbi an jinsil maqali alqur'ani ba abun halitta bane maganar Allah ta ɗaukaka ta zama jinsin sauran maganganu wato ta zama cewa wato abun nan ta zama cewa kamar maganan mutane take abin da aka aka halicce shi a cikin suratul araf ubangiji ta lace halalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin sarara ku ji ubangiji ta halalahul khalqu shi yake da halitta wal amru da al'amari al'amru anan yana nufin alqur'ani shine mai halitta kuma shine mai alqur'ani kasancewa ya ce yana da halitta kuma ya sake cewa wal amru da alqur'ani ya nuna cewa kenan qur'ani ba halitta bane ba halitta bane wani al'amari ne na ubangiji ta'ala daga cikin sifofinsa shi yasa wata suran Allah ta ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ko haka haka ne ayan cikin وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah ya ce haka nan muka yi maka wahayi wato muka aiko maka da ruhan wahayi min amrina daga al'amarin kaga qur'ani kenan muka saukar maka da alqur'ani to qur'ani ba abun ba abun halitta bane Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani kuma siffa ne daga cikin sifofin sa magana sa ne maganar sa kuma siffa ne daga cikin sifofin sa kamar yadda ya tabbata a suratul arab da kuma suratul shura ete ce minhu bada'a wa ilayhi ya'ud minhu bada'a daga wurin Allah ya fara Qur'ani wa ilayhi ya'ud kuma zuwa ga Allah ta'ala zai koma wato Qur'ani daga wajen Allah yake kuma zai koma zuwa ga wajen Allah ne ma nan daga wajen Allah yake Allah ta'ala ne ya saukar da shi daga wajensa kamar yadda Ubangiji ta'ala ce wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين القرآن سوكر واني دقوجم وبنجدين تالكي كاغا منه بدأ جنا inan kar ka ɗauka da aka ce mala'ika jibril ya sauko wa manzon Allah sa da alqur'ani to kar ka tsammani cewa maganar ta mala'ika jibril ne a ubangiji ne subhanahu wataala minhu bada'a wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah ne ya saukar da shi da zala bi ruhul amin a ruhul amin shi mala'ika jibril ya sauko da shi ne ya karko daga wajen Allah ne sauko da shi kaza Kuma ne yake qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik mala'ika jibril ya sauko da alqur'ani fa daga wajen ubangijinka ne ba shine mai alqur'anin ma magana ba ta ta bane magana ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda jahamiya suke cewa ai qur'ani ba daga wurin Allah yake ba qur'ani abun halitta ne Allah ta'ala bai magana da Qur'ani ba ya dai turo sako shikenan ya halitta Qur'ani a jikin wani abu daban wannan magana ba gaskiya bane Qur'ani daga wajen Allah yake sannan wa ilaihi ya'udu zuwa ga Allah zai koma zuwa ga Allah zai koma za a yi zamani nan gaba wanda babu alqur'ani za a ɗauke shi kafin duniya ta tashi nan dauke ɗauke shi kuma zai koma zuwa ga ubangiji ta'ala babu takaddun za ku nema ku rasa kuma babu shi a kirazan mutane babu shi a ba ba wani arama da aka samu kace karanta maka Qur'ani Allah ya dauke abun sa to sai dai kaman yanda yazo ba wai mutum da mahaddaci bane in yi bacci tashi sai kuma babu Qur'ani ba Allah ran mu'min za a ta daukewa ai ta daukewa har ya zama babu ma mai karatu al-Qur'ani kamar yadda za a dauke ilimi a ƙarshen zamani amma ba malami ne zai wayi gari yau da malami ne ya zama jahili ba zai iya jan aya fassara ko hadisi ba malamin za a dinga ɗaukewa ana ta ɗaukewa sai zama babu malamin kuma a bayan ƙasa sai jahilai kawai daga cikin alamin tashar kyama akwai raf'ul ilmi ɗage ilimi ɗauke ilimi sai za sama ya ce inna la la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم wa وأضلوا Allah ba wai yana ɗauke ilimin da zai cire daga zukatan mutane ba a zai ɗauke ilimi da ɗauke malamai wannan malamin ya mutu ba za a samu kamansa ba wannan ya mutu haka harawaye gari babu malami ko guda ɗaya a duniya mutane sai su riƙi jahilai a matsayin su ne malamai jahilai sai su dinga ba da fatawa ba tare da ilimi ba su ɓadda mutane su ma su ɓata su ɓadda mutane su ɓata to wannan duniya ta zo ƙarshe kenan amma yanzu ma akwai ɗan alamu alamu da yawa akwai wanda ba malamai bane an ɗauke su malamai kuma ana musu fatawa suna ɓadda mutane kuma suna ɓata to amma abin zai tafi za a resa malamin ma yanzu ba za a resa ba kuma nan gaba ana tafiya tafiya za a resa har manzala sama ya ce ilimin da za a fara karɓa shine ilimin gado ilimin gado da za a ɗauke shi ga malamai amma ba su san gado ba har ya zama an samu ana jayayya akan wani rabon gado a inga yawo ana ta neman wa zai raba gado nan fala ya jidu na man na kuma ba za a samu bai raba musu wannan rikicin ba ba za a samu ba a je a gari kaza ya ko nima da aje ce na lafi da san ilimin gado ba a je nan ma babu a je nan ma babu kenan an ce wannan ilimin sai kuma sauran ilimin muka sai su biyo baya wannan karshen zamani kenan shine ma'ana minhu fata wa ilaihi ya'ud Qur'ani daga Allah yake kuma zuwa gare shi zai koma sannan suka ce wa ilaihi yaudu ai wa ilaihi yunsabu zuwa ga Allah ake danganta Qur'anin kuma zaka ce Qur'anin Allah Qur'ani maganar Allah ne ba na kowa bane maganar Allah ce wa anna la takallama bihi haqiqatan wajibi ne kai imani ubangiji ta Allah yayi magana da alqur'ani haqiqa tabbas babu shakka ba wai majazi ba kamar yadda wasu su jahiliya suke faɗa da mutazila wai majazi ne za a ce qur'ani Allah ya yi magana da qur'ani amma ba magana da qur'ani yayi ba ya halicci qur'ani ne lamarin ba haka bane wa anna hadha alqur'ana alladhi anzalahu ala nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne kai imani cewa wannan alqur'ani da Allah ya saukar wa manzon Allah ta sama huwa kalamullahi hakikatan maganar Allah ne tabbas ya kara maimaita kai shakka Qur'ani na da aka sakura manzo sama maganar Allah ce ba maganar wani bace la kalamu ghairihi ba maganar wani bace maganar Allah ce wala juzu idlaqul qawl bi annahu hikayatun an kalamillah baya halatta a saki magana a ce shi Qur'ani hakaitowa ne daga maganar Allah wato kamar Allah ya yi magana sai wani ya kwaikwayi maganan Qur'ani ba shi ne maganan Allah ba wani ne ya kwaikwayi maganan Allah ne wannan shine aqidan aqidan kullabiya ba haka bane aw ibaratun anhu ko kuma ya zama fassara ne na maganar Allah wai maganar Allah ta sani ne a ran yayi sai aka fassara ta in aka fassara ta larabci sai zama qur'ani wannan ba gaskiya bane wannan aqidan asha'ira kenan ta kuma saboda haka ba kamar yadda kullabiya da asha'ira suke faɗa ba cewa hikaya ce daga maganar Allah ko fassara ne na maganar Allah wani abu ne yi maganan kawai shi kenan ya ba da ma'anar maganan da Allah ya ah, da lafazin da ma'anan duk daga wajen ubangiji ta Allah Allah ne magana da alqur'ani ba haka ba ne. an ya riga faɗa ya ce wa in adu na sajara ka fajiru hatta yasma kalam Allah ya ji maganar Allah kaga Allah ta lara bashi Qur'ani maganar sa ne ka da wani tawili kuma da zaka yi ka ce ba maganar sa ba, ba ka da wannan tawili sai ce bal iza iza qara'ahu idan mutane suka karanta alqur'ani aw katabuhu ko suka rubuta shi fil masafi a cikin takardu lam yakhruj bi zalika an an kuna kalam Allah ya fita da sababin wannan an an kuna an kalam Allah ya zama maganar Allah hakika da hakika ko ko wani arama ne karanta ba za ka ce ba maganar Allah karanta ba a sautin ne sautin sautin shine sautin mai karatun amma maganar kan maganar Allah ne alkalamu kalamul bari wal kawulu kawulul kare maganar ta Allah ne amma wa sautu sautul qari sautin kuma wato na mai karatu ne shi ya tsara ga aramomin sun gun bambanta ko kowa da irin muryarsa kowa da irin in ka dauki man shayi muryarsa daban su jes muryarsa daban irin su abu fusari muryarsa daban abdul kowa su shirin kowa da irin muryarsa kuma ko ka kwaikwai murya dai ba zama ɗari bisa ɗari ba sai za a samu ɗan bambanci kaga wannan shekin na sautin ba na Allah ba ne in ana karantawa maganar ce ta Allah shi yasa sautin kuma kowa da irin sautin sa wannan kan sautin na mutum ne amma maganar da ake karanta kuma duk ne ko da sautin ya bambanta da ai lafuzan da kalmomin duk iri ne kalmomi da harufan duk iri ne sakon da suke isarwa iri ne idan magana ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ko da ka same shi a rubuce a takarda a takardu to dai maganar Allah ne cewa an rubuta a takarda bai fita shi daga maganar Allah ba cewa Allah ne ya amayar da Qur'anin daga zuciyansa ya dinga rubutawa da hannunsa baya nuna cewa ko ba maganar Allah bane maganar Allah ce sai dai ba Allah ne ya rubuta shi a takardun ba sai ta ga rubutun ma yake fitowa kala kala Qur'ani ma za ga akwai mai jan takarda akwai mai fara akwai rubutun misira akwai rubutun Morocco Maghrib kowa da ko ne kalolin rubutu daban-daban to kaga ba na Allah bane wannan amma maganar kuma ta Allah ne subhanahu wataala duk da zama kala-kala ba za ka ba ka shi daga maganar Allah yana nan yace fa innal kalama inna ma yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an saboda magana ana raba ta ne haƙiƙa wanda ya fara ta tun farko la ila man qalahu muballigan muaddiyan ba danganta magana ila man qala zuwa ga wanda ya fade shi muballigan yana mai isarwa wani muaddiyan yana mai bada magana zuwa ga wani ba ko da wani ya karanta maka qur'ani to ba ka ce magana sa bane magana Allah ne kaman wani ne yayi magana sai wani ya isar kai wani ya ce kaza to kaga ba shi ya faɗi magana ba kenan za a danganta maganar zuwa ga wanda ya fade ta kai kuma wannan kai ka isar da ita wani ya ce kaza a wurin wa kaje a wajen zaidu shikenan ba maganar zaidu bane amma ka ji maganar daga wajen zaidu to haka qur'ani Allah ta'ala ce kaza wa ga maka malam to malam da isarwa ne da maganar Allah nan saurara ka ji aka sa maka sauti ka ji sai sai dai ka ce to wa ya karanta sai ka maka wani ne ya karanta amma maganar kan ta ta ubangiji ne subhanahu wa ta'ala idan ka rubuta wasiƙa ka tura wani ya karanta wa mutane maganar sa ne ba maganar sa bane maganar ka ne zuwa gare ka za a danganta maganar shi ko za a ce shi ya karanta to haka qur'ani duk yanda kai magana ce ta Allah in ka karanta ka karanta magana Allah in ka rubuta ka rubuta maganar ubangiji subhanahu wataala amma hakika wanda za a danganta maganar shi ne Allah yace wa huwa kalamullah alqur'ani maganar Allah ne hurufuhu sa wa ma'anihi da ma'anansa in an ce huruf shine sautin ko kaman a la ma na na kaga wannan kaga harafi kenan wannan sauti don da yake yayyankin sai yake cewa al-huruf al-alfaz kuma wanda suke harhade in ka ce zalika kaga lafazi ne amma da ka ce zalika zalika kaga wannan huruf ne harufa ne in ka hada ya zama harafi gaba daya to kaga lafuzan da harufan duk daga wajen Allah ne subhanahu wataala wa ma'anihi da ma'anonin alqur'ani abinda magana ta kunsa duk daga wajen Allah ne yasa shi qur'ani ba a rubuta shi da ma'ana ba a karanta shi da ma'ana yinda Allah ya saukar da kayansa da harufan haka zaka karanta in ka zo rubuta qur'ani haka zaka rubuta ba za ka ba da ma'ana ka ce Allah yana nufin kaza ne sai ka rubuta shi kuma ka ce aya ka da hadisi ne ake rubuta shi da ma'anansa ko a fice shi da ma'anansa amma ban da alqur'ani lafzuhu wa ma'anahu min Allah lafazin alqur'ani da ma'anansa daga wajen Allah ne subhanahu wata'ala alqur'anu kalamullahi takallama bihi haqiqatan yayi magana shi haqiqa laysa kalamullahi da hurufa dunan ma'ani maganar Allah ba wai harafi ne banda ma'ana ba kamar yadda wasu suke faɗa wato aqidan abun nan eh, mu'tazila da jahmiya suka ce wai harufan ne daga daga wajen Allah amma ma'anar magana ba daga wurin Allah ba wannan wannan wannan ba gaskiya bane da harufan da ma'anar duk daga wajen ubangiji ne subhanahu wa ta'ala to da haka inan qur'ani ba ba ba ba ba, ba, harufan qur'ani da lafuzan ba halittar su akai ba daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala wai su abin da suke cewa shine wai ƙur'anin harufansa daga wajen Allah ne ai abin nan harufan daga wurin Allah ma'anan ba daga wajen Allah bane kai ne zaka fassara shi ya halitti harufan ne kamar yadda ake cewa naqatul lahi hadhihi naqatullah wannan menene taguwar Allah ne sai suka ce ita taguwa abun halitta ne amma danganta Allah don a nuna maka girman taguwa sai a ce baitullahi Kaaba Kaaba sai a ce ɗakin Allah ne kaga halittan Allah ne an yi idafan sai zuwa ga Allah an raba shi zuwa ga Allah don a ɗaukaka shi saka ce Qur'ani ma haka ne in kace kalamullah maganar Allah ne wai ka ka daraja Qur'ani ne amma ba maganar Allah ba ne wannan ba gaskiya bane Qur'ani maganar Allah ne hakikata. amma ɗakin Kaba da na naqatu sale, suka abun halittan Allah ne an danganta shi zuwa ga Allah saboda a ɗaukaka kamar a ce mutum bawan Allah wani bawan Allah ne kaga Allah ne halitta shi don a nuna maka matsayin ta cewa mutumin kirki ne isa ka ce bawan Allah amma qur'ani lafzuhu wa ma'anahu min Allah lafazin da ma'anan daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala yace wala abin nan walal ma'ani duna duna al-huruf wanda za a ce ma'anan daga wajen Allah bane harufan ba daga wajen Allah ba kamar yadda yake a mazhaban kullabiya da ashariya suka ce wai ma'anar daga wajen Allah ne sai aka halitti maganar ko a bishiya ko a wani abu daban sai fassara ta an fassara magana Allah ne wato magana ce na nafsani wato na abun nan magana ce ta rai ba wai lafuzan da da sautin daga wajen Allah bane a Ke sa ko ni tafi da ake karanta ana ce masa hayatul islam ban sani ba ko ana ana karanta shi a Kano dai ana karanta shi to ana karanta shi ko kaga yazo an ce wa wai kalamu la laysa bi harfin wala sauti magana Allah ba harafi bane ba sauti bane wannan kuskure ne maganar Allah harafi ne da sauti harafi ne ah to in ba sauti ba ba harafi ya za ya ji maganar ya kai annabi Musa ya ji maganar Allah ya bashi amsa in ba sauti bane ba harafi bane wa kallama Allah Musa takliman kuma ba taba yin magana ba sauti ba yi to da ka ce ba harafi ba sauti to da ka maganar Allah al-huruf ne wal ma'ani qur'ani hurufuhu wa ma'anihi min Allah harufansa da ma'anoninsa daga wajen Allah ne shi yasa ibn qayyim yake cewa in kace Allah ta'ala baya magana wasu ba suna so su ce maka Allah baya magana ne shi yasa suke cewa Qur'ani ba maganar Allah bane wai Allah baya magana in kace yana magana ka dauke shi kamar mutum kenan to sai ka ce ka siffanta maganar Allah da maganar mutum ne kai mu ko are mu ma bai zo ba cewa maganar Allah irin ta mutane ne kaga kenan kai ne ka samu matsala maganar Allah daban maganar mutane daban laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda haka babu wani abu irinsa kai inda ka samu matsala sai ka kamanta maganar Allah da maganar mutane inda kai tashbihi tukunna to duk wanda kake son wai ka ki Allah daga mutanen daga sifan mutane sai ka ce Allah ma baya magana sai ka korewa Allah sifar da gaba daya amma mu aqidan mu Allah yana magana to in ka ce yana magana sai tambaya ka ce to kun ce Allah yana magana to kenan irin maganar mutane kamar yadda mutum yake magana sai mu ce mu ko a mu ma wannan bai zo ba da Allah ta riga ce mana laysa kamithli shay'un babu wani abu irinsa?" sa ne ya zo maka a ranka har kake kokarin neman mafita mu amiruha kama jihar bila kaif yadda Allah ya faɗa haka muka yi imani da shi yace to idan kake Allah ta'ala baya magana ibn kai yace ka lalata shari'a kuma ka lalata kaddaran Allah halittan Allah gaba daya da in ka koma babin shari'a duk abin da muka samu na shari'a tun daga tauhidi sallah azumi zakakin aikin haji da sauran abubuwa na shari'a musulunci dukkanin su wahayi ne daga Allah dukkanin su qur'ani ne to wahayi qur'ani ne daga Allah subhanahu wataala to wahayin nan kan da aka yi shi da sauti ne Allah ta'ala in wa ubangiji ta an yi wa abin nan wa malaika yuzu wahayi ko yawan sa wahayi ai yana jin magana ne magana ne aka musu yasa qur'ani ya sai ka ji an ce qul uhiya ilayya qul la in ishtama'at al-insu wal jinnu qul inna ma hadani kul ka gaya musu ka gaya kaga magana ce Allah yake har yana bada umarni idan aka ce baya magana a ina ka samu wa aqimus sala bai da sallah in ba magana bane da umarni da hani din ai duk magana ce to kaga wanda yace Allah ba magana yana so ya fata maka shari'a ne sannan nabi yana so ya lalata maka imanin ka da kaddara cewa Allah ne ya halittu gaba daya domin Allah ne dukkan halittar nan sai ya halittar su sai musu sai ku kasance إنما أمره إذا "an شيئا أن يقول له كن ويكون al'amarin Allah in yana son ya halitta abu zai ce abun kasance sai kasance daga kuma ka ce ba magana kasance in ba magana bane kun in ba magana bane haka magana ne da sauti da harafi sai abun sai kasance daga kuma ka ce Allah ba magana to sama da ƙasa waye yi ta ya haka ya kai sama da ƙasa sai waye ka dauki kalma aka yi ta da me aka yi ka ubangiji subhanahu wataala yana magana magana ta hakika da sauti da harafi kuma alqur'ani maganar Allah ne lafzu huwa ma'anahu da lafazinsa da ma'anansa duk da harufan da gwajin Allah ta'ala ne yasa in kai inkarin harafi din alqur'ani ka kafurta saboda ba ma shakka cewa daga wajen ubangiji ta'ala ne sai ta alfazu sani fasali na biyu الإيمان muminina yarawna rabbahum yawm al-qiyamah imani da cewa mumine za su ga ubangijin su ranar alkiyama wa qad Kala aidan fi ma zakarnahu shi kami tamiya ce ya shiga kuma cikin abin da muka ambace shi muka ambace shi min al-imani bihi daga imani da Allah wa bi kutubihi da imani da littafansa wa bi mala'ikatihi da imani da mala'ikunsa wa bi rusulihi da imani da manzanninsa al-imanu bi anna al-mu'minina yarawnahu yawm al-qiyamah imani na cewa tabbas mu'mine za su ga Allah ranar alkiyama yanan suka ce yanan duk ana fada kiri-kiri ya tarihin da idanunsu in dai ka imani da Allah ka imani da littattafan Allah da mala'iku da manzanni to ku za ka yi imanin cewa za a ga Allah ranar alkiyama domin Allah ta'ala shi ya fata za a gan shi ne ga in ka yi imani da shi ku za ka yi imani don ya tabbata Kur'ani? Allah shi magana da haka shi faɗi haka ya ce wujuhun mai izin nazira ila ha? nazira za ga Allah sannan kuma in ka yi imani da littattafin da Allah ta'ala ya saukar za ka yi imani za ga Allah ranar alkiyama ne kaga za ka yi imani da alkurani kuma alkurani ya faɗa sannan in ka yi imani da mala'iku za ka yi imani cewa za ga Allah ranar alkiyama saboda mala'ika jibiru shi ya saukar da wannan wahayi kaga kawai in kace yi daba ba ka yi da mala'ika jibiru ba kenan dan ka yi imani da manzanni to za ka yi imani ta za ga Allah ranar alkiyama kamar yadda manzanni ne suka kawo sakon manzon Allah sai kuma shi ya gaya mana shi isar da alkur'ani ko ya faɗa mana hadisansa za a ga Allah ranar alkiyama to kaga yin ka imani da wannan ba kaman ka bata imani ka da wayancan gaba ɗaya ne daga cikin yan bidiya akwai wanda suka ce ba za a ga Allah ba su ne mu'tazila suka ce ba za a ga Allah ba sai ne yace yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin وتشبيه وضرب للمثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا قصران أهل الاتزال ne za su ga Allah ranar alkiyama ba tare da an kwatanta da yanayin ganin sa ba ba misali sai an ji an gan shi kawai Ita kuma sun gan shi a aljanna za su manta da nimomin aljanna yace mamakin asarar mu'tazila saboda sun suka ce ba za a ga Allah ba ranar alkiyama sun yi inkarin wannan to ubangiji ta Allah za a gan shi kamar za mu kawo hadisin da ayoyi bi absarihim da idanunsu mutane za su ga Allah cewa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar Allah ta'ala ido baya riskansa abin da ake nufi ido baya kewaye shi da kallo da zai hada da shi ba eh don wala yuhiduna bihi ilma Allah ba kewaye shi da ilimi ba ka masa ganin kokon ba kai zanka ba shine ma'ana la tudriku al-absar wannan ko ba kore zaka ganshi don zaka iya ganin abu ba kamar ganin kokon ba amma ka ganshi gam wakil ma a gaban ka dai ka gan shi amma kamar ganin kwakwaf ba to Allah ta'ala ba masa ganin kwakwaf amma za a gan shi shine ma'anar la tudrikul absar amma sun kafa hujja da wannan to ai ba za a ga Allah ba wace bayan Allah ce za a gan shi kuma shi yace la tudrikul absar ai man maganganun sa ba za su yi karo ba ai ba za su warware juna ba kai ne baka fahimta ba in baka sani ba fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamu kaje ka tambayi malamai in baka sani ba sai su warware maka matsalan sai su warware maka ita saboda ilimin aqida ilimi ne da magabata suka tattauna shi suka yi ittifaqi a kansa idan ka dauki aqidan yan baya baya to zaka bata sai ka koma yaya magabata suka fassara ayoyin da hadisi ya suka fahimce su sai ka gane yanda al'amari yake yace kama yarawna ash-shamsa sahwan laysa dunaha sahab kamar yadda za kuke kamar yadda mumine suke ganin rana sahawan idan babu gajimare sahawan ma'ana sama tana wasake shine ma'anan sahawan laisa dunaha sahabun babu gajimare da ya tare ta yanzu idan rana ta fito ba hadiri shine ma'anan sahawan a wasake rana ta fito gari yana wasake babu hajiri sallah akwai abin da zai hana ka ga ranan in dai ka fito waje za ka ganta ba ture ture ba ture ture wannan hadisi ne ingantacce a cikin bukhari da muslim manzo sama ya ce wa sahabbansa yace yanzu idan rana ta fito ga jimare bai tare ta ba ba hadiri don Allah za ku dinga turere reniya wajen ganin rana a zo kana nuna mutum la ga rana ina ta ture kamar yadda irin jinjirin wata haka ya kama za a yi haka suka ce ba za a yi ba yace to haka za ku ga ubangijinku ba turere reniya kamar yadda kuke ganin rana ba hadiri ba turereniya to haka na za ku ga ubangiji ta ala rana alkiyama yace wa kama raunar kamara, kamar yadda kuke ganin wata lailatul badri a daren goma sha biyu a daren goma sha hudu lailatul badri shine in ya kai goma sha hudu idan wata ya zama dare ya kai daren goma sha hudu akwai wanda ba zai gani ba in ya fita ya gama cikin ta kenan la tudamuna fi ru'yati ba za ku yi matsatsa ba wajen ganin wata to haka nan za ku ga ubangiji ma hadisi kin gantacce sai katon wancan hadisin manzala kuma ya ce yanzu idan wata ya kai jirin goma sha hudu za ku dinga turereniya wajen ganinsa sabai suka ce a ya ce wa ka zalika sarauna rabbakum haka za ku ga ubangijin wai wasu hadisin innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadamuna fi ru'yati za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama kamar yadda za ku ga wata ɗan jirin goma sha hudu za ku yi turere ne ba wani wannan ya ture wannan ko wannan ya ture wannan kan suna zira suna masu haske masu kyalli za su baka shawa suna kyalli suna haske ila rabbiha nazira suna kallon ubangijin suna cikin farin ciki wannan sune fiskokin mu'mine kenan sabanin fiskokin kafure ko fajiri a turnike hankali ya tashi to kaga Allah ya tabbatar da wannan sabanin yanda mu'tazila suka fassara su da suka ce ba za a ga Allah ba suka ce ila din na jam'u izyin ne wa ila rabbiha nazira suna masu sauraron ni'imomin ubangijinsu ba ila rabbiha nazira suna masu kallon ubangijinsu ba nazira in suka fassara shi da muntazira sai kallo ila jin kuma suka fassara shi da ni'imomi kaga wannan tawili ne ai ba gane qur'ani ba ma ga hadisi kan ya fito kulo kulo hadisin bukhari da muslim ingantaccen hadisi ya ce maka za a ga Allah to zai ne tawili kuma wannan ayan kare dai mutuna yana bata haka nan ubangiji ta ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun kalla lamarin fa ba inda kafirai suke tsammani bane ba nan ke kiyama a ranar alkiyama za a tare su ba za su ga Allah ba za a sha makance su ba za su ga Allah ba kafirai imamu shafi ya ce tun da aka ce kafirai ba za su ga Allah ba saboda a musu ukuba wannan ya nuna mummune kuma za su ga Allah ai ana gaya maka irin azaban da za a yi wa kafirai ba za su ga Allah ba ranar alkiyama to mummune kuma za su gan shi kenan za su ga Allah wannan ita ce aqida ingantacciya aqidan ahlus sunna wal jamaa al mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-samaa'i bighairi kayfin yanzil mu'minai tabbata su ga ubangiji ranar alkiyama tabbas babu shakka a ciki ayoyi da hadisai sun tabbatar da sun tabbatar da wannan kamal yace sun mai raunahu ba'da dukhuli janna sannan su ganshi bayan sun shiga aljanna kama ya sha Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ga dama ka gane aqidan ahlus sunna ko ba shishigi a ciki ba kwatanta yanda za a ga Allah ba aka ce kamar yadda Allah ya ga dama haka za a ganshi me yasa ba a kwatanta mana yanda zamu ga Allah ba saboda Qur'ani da faɗa ba hadisi da faɗa ba sai ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai kawai ko tambayan ka aka ya ka kure ka ranar kiyama zaka ta ah, kai ya inda ga dalilin ka nan amma wanda ya kara gaba kuma kamar yadda shi bid'a suke su ta kakkara abubuwa wallahi in sun je ranar kiyama za su amsa tambaya za su amsa me hujjan ka ba aya ba hadisi kai ta ƙarin gishiri kai ta ƙarin gishiri to ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai yasa ka ce yace kama kama ya sha Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda Allah ya so haka za a ganshi mu ba mu isa mu kwatanta yanda za a ganshi ba kai isan ka ba ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai kada sana manin ta ila ma sami'a wanda ya tsaya iya abun da ya sani na Qur'ani da hadisi ya kyauta kar ka wuce wannan wannan wannan in bidiya ne in an samu dan can tushe sai ai ta karawa ai ta kara wallahi malamai ku ji tsoron Allah masu karin gishiri a wajen wa'azin su ga abin da yazo iya ayan ga abin da ta faɗa mu ta karawa ko hadisin nan ga iya abin da yake mu ta karawa ana dariya yana karawa ana dariya ana kabbara ana mamaki zaka je ka abun mamaki kana alkiyama يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ranar kiyama za a ga masu yi wa Allah ƙarya tukokin su ya baki kirin baki kirin Allah ta ce wutar jahannama makomar masu girman kai ne abin da Allah bai faɗa ba ka faɗa sai hanyar Allah bai da kai ta ce haƙida ta alu sunna amma ƙarin gishiri da ƙarin wasu labarai wanda ba su faru ba ko don ka burki jama'a wallahi kai babban makalaci ne kuma in ka je ranar kiyama za ka amsa tambaya sai ka amsa ranar kiyama abun da ƙura'ani idan bai shirya da mutum da hadisan manzala su wallahi ba wani ƙarya da zai shirya da mutum Wani ayyi wa hadisin ba da huyo yu'minu idan ba baka yi imani da sababin sa wace magana ne za ta saka imani idan ƙuri'a bai zai maka shirya ba to ne abu ne kuma zai zai maka shirya ƙarya ce za ta zai maka shirya ko wasu labarai da ba su tabbata ba ƙura'ani hudan lil muttaqin shirya ne na ga masu tsoron Allah inna hadal alqur'ana ya hadi lillati hiya aqwam ba wata shirya sama da حديثي da فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي wa sunnati bar muku abin da yanku riko da shi ba za ku kada bayana littafin Allah da sunna ta shikenan idan karatun ka takaitacce ne ka ji ka zurfafa shi kai tai ilimi ba a gure shi akwai abun faɗa a cikin ilimi Qur'ani da hadisi da yawa to me yasa zaka bari ka kama wasu abubuwa daban ilimi an yi sa gure shi ne to kaga ba amfani ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai shi yasa nan shekul sami ta mai aiki kamar yanda Allah ya so haka za a ganshi ko mai zama kwatanta ba inda abinda Allah bai gaya wani ba mu ce ya faɗa ba abinda manzo sama bai faɗa ba bara mu ce ga yanda yake ba in ka ka kabata sai ka bi jakin gidan ku faɗa. ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai Ubangiji wannan yana mana a aljanna za a sake ganin Ubangiji, ‘yan aljanna za su ga Allah, wannan kuma saboda fadin Allah ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada. waɗanda suka kyautata imaninsu da ayyukansu sakamakonsu aljanna ne da daɗi to daɗin shine kallon ubangiji da ala kamar yadda manzo sama ya fassara a cikin hadisin muslim suna zaune Allah ta'ala zai ce suke so su kasa roƙon ma wani abu da za su roƙa suna ga an gama musu gata ba su da bukata sai Allah ya bayyana sai su ganshi sai sun manta da niman aljanna saboda jin daɗin ganin ubangiji subhanahu wataala kalli Allah su tsada idon su su kalli ubangiji subhanahu wataala har Allah ya bace musu suna kallon sama sun manta da nimomin aljanna kwata kwata shi yasa mun nan bai badal amali yake cewa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa ya kusurana alil itizal za su manta nimomin aljanna ganin Allah ya fi aljanna dadi ya fi komai dadi kaga abu ne da ya tabbata a Qur'ani da hadisi yau kuma zai zo ya tabbata ba za a ga Allah ba ba za a ganshi aljanna ba za a ganshi a farfajiyar kiyama ba wannan bata ne saboda duka guda biyun nan za a gan mumine za su ga ubangiji subhanahu wataala ya daga mun gama da wannan ko ce albabu salis babi na uku al'imanu imanu bil akhir imani da ranar lahira imani da da ranar lahira Don aka ce imani da ranar lahira shine imani da abun da yake zuwa bayan wannan rayuwa ta duniya domin an ce ayyamul akhir muna cewa ranar lahira fasaransa da wasu ranar ƙarshe ranar ƙarshe me yasa aka ce wasu ranar ƙarshe Liyan li'annaha yawmun la yawma ba'daha saboda rana ce wanda babu wata rana bayan ta liyan li'annahu yawmun la yawma ba'dahu daga ranar alkiyama nan duniyar ta tarwatsa gabatin ta shi ma wannan rukuni daga cikin rukunin imani guda shida ana yin wannan yini nan. duniya ta kare yanzu ko ka shiga lahira kenan ka shiga lahira alkiyama ta tashi alkiyama ta tashi to in ka lura kenan rayuwar dan adam fa hawan hawa ne ya wuce wasu wasu ko suna nan suna jira ko da yake kwa dai ka wuce in kana raye kwaya biyu kai afwan ka wuce kwaya biyu kana cikin na uku sannan akwai rayuwa guda biyu kuma da suke nan gaban ka akwai marhalatul adam wato mataki wanda babu kai an yi wannan an yi wannan zamanin babu kai ba labarin ka kai ma sai dai yanzu kila ka ji labarin abin da ya faru a tambaya Allah ta'ala ya ce hal atala al-insani sinu min al dahri lam yakun shay'an mazkura wani zamani ya zo mutum bai zama abun ambato ba annabi adamu ma lokacin ba labarin sa sun mala'iku ma sun diga annabi adamu zuwa balantana ya'yansa da haka an yi zamanin da babu mutum ba dan adam to da aka fara halittar mutane ma kai yaushe ka zo duniya kwanan nan ne ka zo kaga kenan da can babu kai ba labarin ka ba san inda kake ba ma sannan sai ka zo kuma mataki na biyu shine rayuwa na ciki ya ka dau cikin ka kana rayuwa a cikin cikin mahaifiyarka wata shida wata bakwai ko wata takwas ko tara ko shekara ma kana nan kana dukunku ne kawai ita ma rayuwa ce Allah ta'ala ya halicce ka a cikin cikin mahaifiyarka sannan ka ci gaba da rayuwa a wannan a wannan a abun a halin wannan cikin ya kun fi buduni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin yana halittan ku a cikin cikin mahaifanku halitta bayan halitta fi zulumatin sala wato kana mani ya mai da kai jini sannan ya sake mai da kai tsoka in ta mai da kai kashi ya zuzuga kashin da tsoka na ka busa maka rai wala karkalana al-insana wala karkalakna al-insana min sulalatin min tinin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izaman fa kasawna al-izama lahma thumma anshanahu khalqan akhar fa tabaraka Allah sanu khaliq kaga halitta bayan halitta halitta bayan halitta yake kuma kana cikin dukkan guda uku dubu guda uku fi zulumatin salata a cikin su karayu har ka zo duniya inda ka kai wata hudu a duniya a cikin cikin mahaifiyarka aka sa maka rai wata biyar din nan a raye kake a cikin ciki a raye cikin duhu guda uku duhun ciki duhun mahaifa duhun mashima shine wato wannan dan ledan da ake yayewa idan mutum ya rasu ne da ka haifi mutum afuwan ya fashe ka fito ko ka fito tare da ledan ma a fitar maka da ita bayan ka fito da ita a cikin jaka akwai wanda a cikin yar jakan yake zuwa sai an haife shi ne fat sai fado cikin yar jakan sai likitoci su cire jakan su bare ta sai fito sabo fili. wani kuma ta fashe daga ciki ya fito wannan wata biyar da kai kana rayen na yanzu ka san lokacin baka sani ba sai dan adam ba komai bane wannan Allah ba komai bane mun tausayi ne wa kana ta jujjuyawa kana mahaifiyarka ta ta jin motsi dai tana ta jin motsi kana ta damunta kana sunanta gashin kanka yana sa ta amai da jin amai da sauransu ba ta da lafiya yau za ta je asibiti ka rike mata kaba da ƙir take iya tashi in za ta zauna da dabara saboda nauyi in za ta tashi da ƙir duk kana raye ne fa ba wai kana mace bane ya riga an busa maka shi saka ki motsi kai ta damunta da motsin kai ta damunta amma kwana ɗayan baka motsa ba kuma hankali ta sai tashi sai asibiti yaron nan ba motsi ba hankali a tashi ana tsoron ko ka mutu je a duba ce a yana raye ko kuma ce ai ya mutu sai an fidda shi to wannan fa rayuwa ce ita ma kuma ka yi ta din ko ka sani ko baka sani ba ana tuna maka yanzu Qur'ani ya faɗa hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam faɗa abu busa maka rai kai rayuwa har ka fito har ka fito duniya sannan marhala ta uku ita ce mataki na zuwa duniya yanzu kuma gashi ka zo duniya an fito da kai an haife ka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal aqida taqlilan ma ta'qilun Allah shi fitar da ku daga cikin mahaifanku aka haife ka kawai kuma ka fito jahili baka san kawai ba abin da ko ba ya sha ka sani ba abin da ka sani ya sa maka ji da gani da zuciya wanda za ka iya ɗaukan wasu abubuwa na ilimi don ka gode wa Allah ka gode wa Allah kuwa ka gode wa Allah akan wannan an haife ka kana kuka in ba ka yi kuka ba hankali ya tashi a ce an haifi yaron bai yi kuka ba kana kuka ana dariya ana ta dariya an samu ka kukan ba bai dame su ba gashi kana ta kuka damuwa ne kuma ka fito da kana cikin dumi kana cikin dumi a cikin cikin mahaifiyarka ana fito da kai kawai ka ta iska ta duniya wanda baka saba ji ba sai ta dame ka kama kuka kana kuka ana dariya in baka yi kuka ba hankali ya tashi shi yasa ne yace yake yake nasiha yake cewa waladatka ummuka ya ibn adam bakiyan wan nasu hawlaka yabhaquna surura fa'mal li nafsika an takuna idha baqa fi yawmi mautika dhahikan masrura yace ka ta haife ka mutane ana kewaye kana ta kuka ana ta dariya an samu karuwa ana ta dariya in ba kai kuka ba kuma hankalin hankali ya tashi likita ya tamarin ka ya tamarin bayan ka don ka samu kai kuka ana ta dariya yace to kai aiki na gari ta yanda ran da ka zo mutuwa kuma yan uwanka na kuka sai kuma kana dariya don tabbacin ka mutu kuma za a yi kuka ka zo duniya ana dariya za ka bar duniya ana kuka to ka zo kana kuka ka koma kana dariya kamar yadda su kuma lokacin da ka zo suna dariya ka koma suna kuka amma ka zo kana kuka ka koma kuma kana kuka ka zan samu matsala ke akwai damuwa akwai matsala to wannan matakin shi ma shine matakin rayuwar duniya kenan kuma kai ta ga matsaloli daban-daban ne haka zaka rayu wannan wani babban tarihi ne kuma ne za a yi shi na rayuwar duniya kuma bayan ka gama wannan rayuwar akwai kuma rayuwar barzakhu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun da eh, ka gama duk abin da za ka yi bayan ka a gaban ka shine ma'anan a bayan ka a gaban ka akwai rayuwar barzaku da rayuwar kabari har zuwa ran da za a tashe ka kana kabari wanda mutum mutu shekara dubu uku da ya wuce yana kabarin yana da tashin kiyama har yanzu kiyama ba ta tashi ba fa ko shekara miliyan ɗaya ne da mutuwa ka kana jira ne in gobe ka mutu ma kana jira haka za a ci jiran juna kana rayuwa ta barzaku tsakanin duniya da lahira wata rayuwa ce ta musamman ita kuma tana nan tana jira ba wanda zai kwatanta maka sai ka je kawai sai dai baka labarin abubuwan da za su faru za mu fita a karatunmu na gaba yadda rayuwar barzakun take dole ka yi imani da wannan amma dai labari za a baka akwai kaza akwai kaza in ka shige ta kuma to yanzu ba rayuwar duniya bane wanda ya tona kabarin ka kuma ko ya tono gawan ka bai isa ga wannan rayuwar ba rayuwa ce ta gaibu kai ne ka kake da wannan rayuwa idan ni'ima ne kana cikin ni'iman in azaba ne kana cikin azaban kuma wanda ya sa hannunsa cikin kabarin bai zai ji azaban ko ni'iman ba amma kuma akwai azaban akwai ni'iman kuma rayuwar barzakun ko an maka kabari ko ba maka ba za ka rayu rayuwar barzakun a ce a bunne mutum a ajiye shi a wani wuri ko a akwati ko a wani firij ko a fili ma to ana nan in ni'ima ne yana shan ni'iman wannan rayuwa ta barzakun idan kuma azaba ne ana nan ana azabtar da shi da wuta وهاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب in wuta ne kamar fir'auna Allah ta ba da labari wuta ake ta zuba musu dare da rana amma in ka taba jikin su za ka ji wutan ba yanzu gawan fir'auna tana nan ba kabari take ba yi za ka je ka kalle ta ba za ka ji turutun wuta ba in hannunka ka sa ma ba za ka ji zafin wuta ba amma shi kuma yana nan ana tantana masa azabar wuta kamar da Qur'ani ya faɗa ko da wani lokaci ana azabtar da su da wuta to kaga rayuwar barzaku kenan to haka wanda yake cikin ni'iman kuma da zaka shi ma zaka taba jikinsa ba zaka ji ni'iman ba kuma akwai ni'iman a jiki akwai ni'iman shi yana shanta kaga wata rayuwa ce ta musamman ba ta duniya ba ba ta lahira ba ko ba a ta da ta duniya daban take kaga rayuwa ta hudu rayuwa ta uku kuma ita ce rayuwar lahira rayuwar lahira wanda ita kuma daban ne ita kuma da ta kabari ita ma bayan an gama halittan ka ubangiji ta lati kuma innakum ba'da zalika lamayitun kuma innakum yawmal qiyamati tub'atun za ka mutu kuma za a tashe ka ranar alkiyama cikin ranar alkiyama kuma wannan wani dogon tarihi ne za mu karanta shi a cikin karatuttukan mu a gaba daga wannan matakin sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan dole kai imani da wannan labarai ne na gaibu amma Allah ne ya faɗe su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole kai imani da wannan ita ce rayuwanka ta ƙarshe ta kuma har abadan abada babu ran da za ta kare ita kuma har abadan abada shi yasa ake son ka gyara ta a yanzu wannan mai karewa ne a koce ba za ta kare ba tana zuwa wa inna dara al-akhirata la ita ce rayuwa ta dindindin karka fi ka ta duniya akan wannan ita mata'un ne kalil ta jin daɗi ne dan kaɗan bai da wani wato tsawo ko shekara dubu nawa kai dai bai da tsawon ka mutu kenan. amma wannan kuma har abadan abada ba ran da zai kare za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh